To an kaddamar da shirye-shiryen gidan rediyon Deutsche Welle a ranar uku ga watan Mayu 1953, wato shekaru 65 kenan da suka wuce. To abokin aiki na Suleiman Babayo ya mana tambihi kan tarihin kafuwar tashar ta Deutsche Welle. Geehrte und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Muryar shugaban kasar Jamus kenan Theodor Heuss wadda aka watsa ta tashar Deutsche Welle ranar uku ga watan Mayu na shekarar 1953 da ke maraba da masu sauraro. Wannan tasha ta DW ta fara wannan gagarumin aiki ta gajeren zangon rediyo daga birnin Kwalan, inda tashar ke isa ɓangarorin duniya. Farko cikin harshen Jamusanci kaɗai, inda aka fara ƙara harsunan ƙasashen ƙetare daga farkon shekarar 1954 sai a shekarar 1992 aka fara tashar talabijin ta jamusanci daga bisani lamura suka karfafa peter Lumbok ke zama shugaban tashar ta dw yanzu haka wanda ya nuna yadda lamura suka sauya a tsawon shekaru 65 da suka gabata I think we once were the voice for the Germans abroad. Ina tsammani akwai lokacin da muka kasance muryan jamusawa da ke kasashen ƙetare yanzu muna yada bayanai ga mutane da ke sassan duniya haka ya nuna mun tsaya ga 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki babban abin da yake da muhimmanci shine kai bayanai ga mutanen da ba za su iya samun waɗannan bayanai a ƙasashensu ba sannan shugaban ya yi nuni da ƙalubalen da ake fuskanta bisa tabbatar da tsare-tsaren tashar ga kuma tashoshin sada zumunta na zamani da tashoshin da DW ke hulɗa da su Tashar kan gabatar da labarai da bin diddigi game da saka tunani ga mutane bisa abubuwan da suke faruwa. Tashar ta DW kan bayar da lambobin yabo ga mutanen da suka tsaya kan tabbatar da 'yancin faɗin albarkacin baki kuma shugaban tashar Peter Lumburg ya yi ƙarin haske. Yes, I think we have to, have to see that these Haka, ina tunanin ya dace a dubi wannan lamban yabo kan yadda haka zai taimaki mutanen da nuna yanayin da suke ciki yana da matukar mahimmanci ga mutanen da suke rayuwa a wajen da babu 'yancin faɗin albarkacin baki a nuna musu cewa duniya tana kallon abin da ke faruwa. Yanzu haka ana yada labarai cikin harsuna hudu a tashar talabijin ta DW sannan harsuna talatin a rediyo da kafar intanet gami da ƙarin bayanai ta kafofin sada zumunta na zamani. Kana akwai ɓangaren horas da 'yan jarida da ke aiki tun shekarar 1965 inda dubban 'yan jarida suka samu horo a biranen Bon da Berlin DW tana da ma'aikata kimanin 3,400 daga ƙasashe fiye da 60 na duniya. Tashar DW ta shahara a saƙo da lungu na duniya. Rediyo da gidan rediyo game da tambayar ko su wane ne tsaffin ma'aikatan da suka fara aiki a gidan rediyon Deutsche Welle. Mun tsakuro muku hirar da muka yi da wasu daga cikin tsaffin ma'aikatan waɗanda suka haɗa da Murjanatu Katsina da kuma Muhammad Dantanko waɗanda aka buɗe tashar tare da su. Murjanatu Katsina na ɗaya daga cikin waɗanda suka rika gabatar da zaɓi sanka a wancan lokaci. asalamu alaikum jama'a barkanmu da safiya kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili. Ina fata kun tashi lafiya kuma kuna kusa da akwatunan rediyon ku a daidai wannan lokaci kuna saurare. Don ku ji fayafan da kuka zaɓa da waɗanda aka zaɓa maku. A lokacin ba inda tashar rediyo ake hausa sai BBC ba, inda aka sani sai BBC tunda nake ko da yake aikin rediyo nake ta yi koyaushe a lokacin ina aiki a bcnn to ni kuma gani da son sauraron rediyo koyaushe tun da safe sai na bude duk tashoshin da na ji suna abin nan kamar alka'ira sai na kamo wannan doce bale sai ina cewa ga wani tasha to amma ban san sunan ba to sai ina sauraron su kullum sai suna cewa suna son ma'aikata kaza kaza kaza kaza kaza kaza a rubuto masu tatsunoni ko labaru ko menene ko menene gashi nan dai to sai na rubuta tatsuniya sai na aika kafin in gane adireshin su din ma haka nan dai Allah ya taimaka suka gane su to lokacin da na aika musu ba wai na aika wai na zan zo in yi musu aiki ina so in na aika dai kamar da ake aika mutane aikawa lokacin da suka ga sun samu takardu iri-iri domin iri-iri ne kuma kowa duk hausa ne sai suka ga daga cikin takardu saba'in mace ɗaya ce ni kaɗai ce to sai nan suka yi da suka ba mu labari nan suka nan ɗauke ni da suka ga mace ɗaya ce ce to da yake mace ɗaya ce za mu ɗauki wannan macen. sarkin biyan bukatunmu ga cikin jamus kun kira ƙasa kun ji ƙasa ƙasa sun zo kun ga hammutan gana kun ga han mutamma ne sunana alhaji yusuf katsina bakwai, mun yi aiki da mutane iri daban-daban don iya tunawa akwai su hajiya murjanatu katsina wadda yake ita ita ta, na same ta a can mun yi aiki da benjamin tira ina tsammani kila allah ya mashi rantsuwa a halin yanzu mun yi aiki da kera ahmed eh, tare muka tanci shi da shi jamus mun yi aiki da su dauda a Bari, shi ma allah ya mashi rantsuwa kera ma allah ya mashi rantsuwa mun yi aiki da su rashidu mun yi aiki da adamu abubakar shi ma allah ya mashi ruwa mutumin kano ne mun yi aiki da adamu muhammad shi ma mutumin kano ne ya rasu eh, mun yi aiki da hajiya hasana umar ita ma ta yi aiki a duci na 'yan shekaru kaɗan sai wasila tanko matan muhammad dan tanko sa'i wanda har yanzu yana nan idan ka je gidan rediyo na nan kaduna za ka same shi sunana muhammadu tanko to wani lokaci kamar a wajen bangaren aiki rediyo na ce muhammadu dan tankon sa'i a wancan lokaci da muka yi aiki kaga babu wakilai daga wasu kasashe na afirka babu iyaka dai labaru da ake shiryawa ake samu ko ake samu ta kamfanonin labaru na dillacin labaru na wasu kasashe amma a yanzu ko a wannan lokaci kaga an sami inda yake wato akwai wakili zaka je akwai wakili daga Najeriya akwai wakili daga Ghana akwai wakili daga Niger to kaga kamar daga bakin mai ita kenan ba ƙarya daga bakin mai ita kusan wakilai haka suke. Muryar Muhammad Dan Tanko kenan ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan sashen Hausa na Deutsche Welle waɗanda aka buɗe tashar tare da su. haka ne ku ba ya da ku mana mirna da su mutanen Jamus. gai gaisu gwada na audu magwagi labarin ku bamban ne zancen ku bamban ne rahoton ku bamban ne tatsuniyar ku bamban ce alƙawalin ku da bamban ne fotunan ku